Nasir, me kuma ka ga guri na? Ba shi na daga ne maka gargaɗi. Liba, ina son gaya miki cewa wallahi ba zan yadda ki auren wani banza a duniya ba. Ni ne mijinki ni za ki aura. Karfa ka manta, tun kafin na haɗu da Adnan. Na rabu da kai. Sai me? Wallahi gwari ma kawai ki kyale shi. Kawai ki amince cewa ni zan aure ki kuma ni ɗin zan aure ki. A zauna lafiya. dube ka yadda ka lalace shaye-shaye ya mai da kai wani kala abada Allah dube ka fa ba ni da lokacin ka wallahi eh Maimuna, na zinci kaina cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da baƙin ciki. kin ga maimuna na yi kuka na yi barazana gabaki ɗaya ko a jikin adnan yanzu haka maganar nan fa da nake miki jiya ma aka kai kayan lefen nan kina nufin har an kai kayan lefen ha ba maimuna na ce miki fa bikin na yau sauran sati biyu sauran sati biyu fa amma kuma ƙawata kike zaune maimuna me kike so ne tashin hankali kwanciyar hankali lalaba ba wanda ban yi ba adanan ya ki fuskanta ta a gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a hmm. a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak daga ɗan shed ɗinsa sai wandonsa kwaya ɗaya shikenan a gaskiya adanan ya ci amana wato yanzu ya samu duniya shine ya tsiro da maganan aure saboda bai da mutunci ko ba ma abin da yake daga min hankali mai mana kamar mahaifiya na da baffan gaba ɗaya ba sa ganin laifin adana. gaba ɗaya laifin a kaina gaba ɗaya suka ɗaura shi ƙawata ba zama zaki kina tada hankalinki ba tashi zaki tsaye ki ɗaura ɗamara na kwato mijinki daga hannunta kai haba mai muna na fa gaya miki bikin na yau sauran sati biyu kacal fa hmm. haba kawata ya kike batu kaman ba wayayya ba tashi zaki yi ki hura wuta ki kunna ta ta kona kowa da kowa a wajen ta kuma dan Allah mai mana ki mun magana yadda zan fahimce ki <laughs> kin san gidansu wai gidansu yarinya <laughs> ita fa eh mana na sani can wajen kan tudu take alhamdulillah kin san lokacin da yake zuwa wajen ta zance na sani <laughs> kwanaki ma kake irga ka kuka ni ku awanni nake irga ku ai na fika to kowa dai kansa ya sai ka gani ai na fika gwara dai ayi azuwa a bikin nan ma kowa ya ma huta amma dai ka kowa kansa ya sai Me kika zo yi nan? Wallahi kun fakira ki rabu min da mijina ba ko? Wallahi sai na ga bayanki. amma ko baki da hankali au ban da hankali ya saki zo kina wa mutane hauka wannan ne hauka eh akan gaskiya na zama mahaukaciya hauka ne mana yanzu ko zaka ga hauka ke wanda yake yanzu. Babu inda za ka je. Ba inda zan je. Wa me yake damu wannan matar taka ne wai? Shiga gida, shiga gidan Shiga gida. A daure a nemi masan aure, a daure a nemi namijin aure. Idan ke kuma za ki iya, shigo mu. Amma sai na kula sai wani ba yake ci wallahi aikin banza aikin da wani ban labarin cewa kin aikata haka ba zan yadda ba zan ɗauka shari'a aka bi wannan magana auren ki haƙura da shi mutum da kin san cewa ba magana fashi shikenan kar ka fasa tunda ba ka fasa ba ni kuma ka sake ni fi mun sauki saki wallahi ban saki ki ba ai ni wannan kalmar ma ta saki ban san ta ba in za ki haƙura ma ki rungumi ƙaddarar da Allah ya sauka mana gwanda kin haƙura. Dan Allah ka saurara min malam ba wata kaddara ni da zan karba ba zan karɓi wata kaddara ba idan kuma har ka zaɓi haka to wallahi tallahi ba kai ba kwanciyar hankali a cikin gidanka domin ni ba zan sake ba zan yadda ma na zauna da wata kishiya a cikin gidana ba. Ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa idan kika sake aikata irin abin da kika aikata yau wallahi sai na mugun saba miki. To da ke ni? Ka da ke ni dan Allah. na ce ka dake ni dama ni fa abin da nake so kenan ka dauki mataki akai na sai na tafi gidanmu munafiki zo man mata kawai I am warning you. Mind your tongue when you talk to me. Be very careful. Ah. Hello, sweetheart. Me? Ba na so fa, ba na son abin da kake yi ba. Me kake me? Wai hanni Adnan zai sanu a fuska na ya mare ni. Wallahi na gaji ba zan sake komawa gidan shi ba. Wallahi biki isa ba. Sai kin koma ɗakinki. A kan me? Ai ba ki da hurumin zama a cikin gidan nan. To ma in ban da rashin hankali irin naki, me ya kai ki zuwa gidan budurwar da zai aura har ki neme ta da rigima umma kwata kwata wallahi ba kya ganin laifin adana umma kwata kwata fa baya cin abinci na baya kula da yaran nan idan ya sa kafa ya fita tun safe ba zai dawo ba gaskiya ni kan na dawo gidan mu wallahi na ba zan koma gidan dakata kin dawo ina ki zauna a ina dawa ai ba ki da gurin zama a cikin gidan nan sam tun da wuri ki gama shiriritar da kike yi wallahi biki isa mu jera ka faɗa da ke ba ki dawo gidan nan ki zauna tun da wuri ki haɗa ina ki ina ki ki koma ɗakin ki wallahi ba ki da gurin zama a cikin gidan nan amma dan Allah to ke haƙuri dan Allah umma na wallahi ba haka bane ma ga baki ɗaya ni ba zan iya zama da kiciya bane wallahi Allah umma dan Allah ita ta haƙura za ta zauna da ke domin ta san cewar fa yana fa da mata amma ke ba za ki iya zama da ita ba ba shakka to ina so in sanar da ke daga yau sai yau ki sani tun da wuri ba ni da lokacin sauraron irin wannan ƙananan shiriri take ba da ni ba ki koma ɗakin mijinki shi ya fi aure da adnan zai ƙara ki yi ƙoƙarin danna zuciyarki ki san cewa za ki zauna da kishiya kuma zama da kishiya ya zama miki dole Tunda wuri ki cire wannan huɗubar da ta shaidan din yake miki ki ajiye ta a gefe ki rungumi aure shine mafi a'ala a tare da ki hajiya duk Allah duk annaba ya haƙuri wannan abun ya riga ya faru insha Allah kuma hakan ba zai sake faruwa ba a yi haƙuri kuskure ne a gaskiya adana ya zama wajibi ka fi ƙarfin gidanka domin ni ba zan yarda da duka ba saboda haka duk lokacin da matarka ta sake dukan mai ɗa ba zan yadda ba wallahi zan kai ta ƙara sai inda ƙarfi na ya ƙare domin tun da abin da ya faru ɓoye ta gata nan muke yi saboda 'yan uwanta maza an suka ga irin wannan kumburin da yake fuskanta ba yadda za su yi ba mu mun amince shi su ba su yadda ba A yi haƙuri hajiya hakan ma ya faru ne bisa kuskure kuma ina tabbatar miki da cewa an yi na farko an yi na ƙarshe ba za a ƙare ban Allah yadda zan ɗau mataki a kai shikenan Allah ya sa mu dace amma ka yi ƙoƙari ka zama namiji a gidanka ku gaida gidan amaryamu wannan abin ya riga ya faru ki ƙara haƙuri komai mai wucewa ne ke ma kin san umma ba za ta goya maki baya ba me yasa kika je wajenta aikin banza kaliyan da idan ki ya ja kina ta kuka akan wani ɗa namiji wallahi kin bada mata ke da zaki tashi ki zage ki jajirce ki ci mara ki kwace mijinki amma kin zauna kina ta kuka wai me yasa ba zan yi kuka bane maimuna bayan ke kika bani shawarar nan na ɗauka na je gidansu na cashe mata sannan kuma bala ya shiga ciki saboda me zaki ce kan nayi kuka me muna kina ganin adinan ko kallo na baya yi to sai me sai me dan baya kallon ki ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba ai hakan da kika yi zai nuna mata ko ta shigo gidan ta san babu zaman lafiya ballantana kuma ma ba za ta shigo gidan ba ba gaskiya bane abu ya zo ending ya zo karshe fa me muna ne gaba ɗaya fa na sare na sare wallahi ke da Allah gafara can faduwar gaba asaran ɗa namiji zan baki wata shawara idan kin ga zaki iya ɗauka to in kin ga kuma ba za ki iya ba shikenan ya rage gare ki wai wani irin magana ne ba zan iya ɗaukar shawaran ki ba maimuna ki bani kowane iri ne matukar zan cika burina adnan ya zama mallaki na ni kaɗai. zan ɗauka <laughs> matso da kunnen ki kije Kai, wannan ba gaskiya ba ne. Mama! Mama! Lafiya Halima, me ya faru? Mama karanta fis din nan ki gani. aikin sa idan na ba abin nan. Karanto min ji menene? Kin san tis da aka yi mini? A'a. Wai Adinan yana dauke da cutar kwayin kanjamau mai karya garkuwan jiki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjamau? Gashi tis da aka yi min kenan ai. A shikenan shikenan ba aure. Allah ya taimake ki baki shiga ba can shi kuma ya je ya karata da kanjamau ɗinsa. wai ni yarinya na lima za ta kalla ta ce wai sai mun je mun yi test sannan za a yi magana aure wani ai da raini a ciki wani irin abu ne wannan wato baya daki na ni ban ga laifin lima ba saboda abin da ta yi ta yi shi ne akan turbin daidai shi aure ai dole sai an hala da bincike to don ta binciko wani abu kaga ai ta yi daidai in ni ne eh zan yadda a yi nan. nan ɗauke ta je asibiti a gwada ka a gwada ta wannan zai ƙara tabbatar mata da cewa Wani ne Adnan na riga na gane wannan maganar ba ya da ciki inda akwai yadda me zai kawo magana jiya ta kawai na haƙura ta je can ta yi aurenta a wani gurbi liman je in yi aure wannan ni zan bar shi kawai a makirce makirce da ake so a halin tsakanin wanda masoya amma ya ka gani naji za a yi test na rantse maka da girman Allah tes aka yi mini aka ce wai kana dauke da cutar kanjamau shine hajiya ta ce ita san ba za ta yadda ba sai ta zo an yi gwaji wato shine shi gaya min da muke da ni ba ba wai ban ban ki gaya maka bane kawai na ga baka fahimce ni bane shi yasa ban dau namba wanda ya turo ai ko ka kira namban ba zai shiga ba tun san da aka yi min test na yi kokarin kiran namban ko na kira baya shiga karki da na san me zan yi san wata ba san wata ba congratulations yalla bai tabbas baka da cuta mai karya garkuwar jiki alhamdulillah likita ne kuma fa ke kuma fa you are hiv negative kaga yanzu sai mu je mu fara shirye-shiryen biki dan yanzu biki ya rage sauran sati biyu kaga ko batun kunshi ma ban yi magana ba ke da wa ai ba bai da tsakanin da ke haba adina ya sa ka ce min haka don allah karfa min asiri lima an wuce gun don allah don annabi karfa min wai ni saboda ba kya so in yi aure za ki je ki yi yarfa ki ce wai ina da kanjamau saboda ga cewa ba za a yi auren ba ko to kin yi kuskure kin faɗi aure ko kina so ko ba kya so sati mai zuwa war haka an daura aure <laughs> ni fa ban gane me kake nufi ba ka shigo sai hayaniya kake kana surutu ai ba za ki taba ganewa ba saboda wake so a gani, amma kuma an gano din da ke da ƙawarki Maimuna kuka ɗauki tsohon layin ta kuka tura wa Halima text akan ina da kanjamau saboda Halima hankalin ta tashi ta fasa aure ko to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gane ta kun manta cewa shi layi yana da rajista ne idan mata daina amfani da layin ai ta taɓa kira da layin kuma layin ma ita ma wasu taɓa kiranta da shi a halin da ake ciki yanzu kawaki tana can hannun hukuma wai kai kai dan Allah dan annabi Adnan kai wani irin mutum ne hmm? kai wani irin mutum ne na sha faɗa maka ba cewa ni ba zan iya zama da kishi a cikin gidan nan ba amma ka gagara fahimta ta na ce ka sake ni ka ki ka sake ni ya kake so na maka ne biki zan sake ki ba zama a gidan nan ko kina so ko baki so kin zauna kuma sai na yi aure a cikin gidan nan wallahi baka isa ba na rantse da Allah baka isa ba Adnan in dai har kaga ka zauna da wani abu guda biyu a cikin gidan nan to wallahi silifas ɗinka ne amma ba dai mata ba sai dai ka zaba ko ni ko ita to shikenan idan na aure sai ki abin da zaki zaka yi ko Allah ya bada sa'a kai <laughs> Aisha. Ina Halima ta gari? Tana ciki. To ki je ki ce mata ke maza ta fito mana ga mutane duka an haɗi yamma tana yi. Ɗazu dai na shiga ɗakin ta na tarar da ita suna jiran mai kunshi. To. Ita da kawayenta. To maza ki shiga ki gaya mata cewa an haɗu ga yamma tana yi. Ni ba na son komi aiki a dinga nawa.